assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis talatin ga watan bulhijja hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da sha biyar ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan wani lokaci ne na musamman da muka ware domin tunatar da junarmu dangane da abin da ya shafi addininmu na musulunci kasantuwan addinin musulunci ba a yin shi da ka kuma addini ne da ke bukatar lokaci zuwa lokaci a rika faɗakar da su mabiya wannan addini don gane da wani ɓangare daga cikin bangarorin addinin nasu to yana daga abu mai kyau matuƙa a cikin rayuwarmu duk sanda wani abu ya taso mana na farin ciki ne ko na baƙin ciki to a samu a wa'azantar da al'umma akan wannan al'amarin da ya taso domin sau da dama farin ciki na sa a manta wani doka daga cikin dokokin da allah maɗaukin sarki ya kafa ma al'umma a kan cewa lalle su bi haka al'amarin baƙin ciki ma to idan aka samu wani ya faɗakar to sai ga mutane sun shiga cikin taitayinsu ya tabbata a hadithin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da abu salama allah maɗaukin sarki mai rasuwa annabi ya ziyarci gidan yana zuwa sai tarar da mutanen gidan suna ta faɗin maganganu sakamakon irin yadda mutuwan ta girshe su nan take manzan allah ya kafa wa'azi ya tunasar da su cewa la ta da'o ala an illa bi khairi kada ku yi kanku wani irin da'awa ku yi kanku fata da kirari na wani abu in ba alkhairi ba fa innal mala'ikata tu'amminuna ala ma taqulun sau da mala'ikuna nan suna cewa amin akan duk abin da kuke faɗi idan kika ce kin shiga uku kin lalace sai mala'ikun allah su ce mamacinku ka shiga uku ka lalace kuma na rayan kun shiga uku kun lalace kuma allah ya tabbatar muku da shiga uku da kuma lalacewa da kun ga wani abu ne mara daɗi ya taso amma nan take sai manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya kafa wa'azi domin ya faɗakar da al'umma abin da ya kamata ya dace a irin wannan yanayi idan wani abu ya faru haka abubuwan alkhairi a wannan lokaci kamar yadda muka sani ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta namu allah madaukin sarki ya yi mata arzikin samun karuwa na aure halimatu muhammad balarabe da angonta umar musa adam za a ɗaura auren bakwai ga watan disamban nan mai zuwa muna masu addu'a allah madaukin sarki ya zaunar da su lafiya ya sa musu albarka ya albarkaci auren iyayensu si allah maɗaukin sarki ya musu tukwici da gidan aljanna ya rufa masu asiri duniya da lahira sauran 'yan mata da zaurawa da suke bukatan addu'a gare mu cewa allah maɗaukin sarki ya hore masu mazaje na ƙwarai masu addini da ingantacciyar ɗabi'a muna muku addu'a da kuma allah maɗaukin sarki ya muku arziki irin yadda ya ma halima irin wannan arziki din waɗanda kuma suka riga suka yi aure muna muku fatan alkhairi da cewa allah maɗaukin sarki ya zaunar da ku lafiya ya sa albarka a rayuwanku da mazajenku da kuma 'ya'yanku da jikokinku wa'azinmu na yau wa'azi ne wanda ya ɗauki sabon salo ya kalli wani faifai mai matukan mahimmanci taken wa'azin shine guzurin lahira a duk lokacin da mutum ya shirya zai yi tafiya tafiyan nan a nan kusa ne ko ko tafiyan akwai sauran lokacin yinta to yakan tattali guzurin da zai rike domin ya tafiyan nan ya je ya dawo na abin da zai ci ko abin da zai guziri ne ya biya kuɗin mota da zai kai inda zai je har zuwa dawowan shi shin tufafin da zai sa ne da sauran kayayyakin masarufi domin ya je a mutunce kuma ya dawo a mutunce to mafi alherin guziri da kuma tafiyan da babu makawa sai an yi ta kuma bayan da za a yi a yi wannan tafiyan ba tare da guziri ba shine tafiya zuwa gidan lahira wanda mai yiwa a gidanku wani ya taba mutuwa kila kuma a unguwanku wata ta taba mutuwa ko wani to wannan tafiyan ne ake son wai ki shirya ki tattalu guziri wanda babu makawa sai kin yi wannan tafiya za ku zo ku ji cikin wannan muhadara in allah maɗaukin sarki ya ara mana rayuwa lahira allah maɗaukin sarki sai kira ta da cewa gobe ne duniyan nan da muke ci wai dan ta kusan karewa sai Allah maɗaukin sarki ya kira ta da cewa jiya ko mun gano wannan da kyau ko jiya ka allam tagna bil ams wai duniyan ma wai Allah maɗaukin sarki ya kaddare wai har an cinye ta gaba ɗaya ta kare ta zama jiya ita kuma lahira saboda tana dab sai aka ce mata gobe mun gano wannan da kyau ko shi yasa mai hankali da tunani da hangen nesa to ya fara shiri ya kintsa kintsin da in bai yi shi kan kare ba to zai sha mamaki allah maɗaukin sarki ka rufa mana asiri duniya da lahira fa'awwal ma yanbaghi lil abd an yasta ta kawalla farko abin da ya fi dace ma bawa mai tunani da hankali da hangen nesa ya tattala a matsayin guzurin shi mafi ɗaukaka shine tsoron allah duk abin da allah ya ce a yi ki a bisa shiryar wanda annabin rahama ya ce miki duk abin da allah maɗaukin sarki ya ce bari ki bari a bisa haskaka wanda sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama taimaki kuma wannan takawa ɗin bawa zai yi shi ne fi sirri wal alaniya a fai da ɓoye shin a gaban idan mutane kiki ko kuwa ke riga kin fake daga ke sai ke ki san allah maɗaukin sarki yana jinki kuma yana ganinki bisti imalil wara lallai mutum ya yi amfani da yanayi na taka tsantsan fi mata'amihi wajen abin da zai ci abin da zai kai bakin shi a matsayin abinci ne ko ko abin kwaɗayi ne wa masharabihi da kuma duk abin da zai kai bakin shi ya sha na ruwa ne ko ko na kayan kwalam da makulashe ne lallai aitaka tsantsan wannan abu ya zama halal ne kuma a ci a sha a bisa haskaka wanda sunnar annabi ta yi wa malbasihi da irin tufafin da mutum zai sa a jikin shi wannan tufafi ya kasance an nemo shi ne ta hanyar halal kuma an sa shi ne a bisa yadda shari'a ta tsara musulmi ya sanya tufafi wa maskanihi da wajen zaman shi shin shimfiɗa ne wanda zaki shimfiɗa ki zauna ko ko gida ne wanda zaki shiga a matsayin mallakan ki ne to ki tabbatar tun daga filin da kayan ginin ko kudin da aka sai gidan da kayan da za a zuba a gidan a matsayin kayan bukatun yau da kullum kada haram ko wani abu mai shubaha ya shiga cikinsu saboda idan dan adam yi wa wuraye handama da babakere wajen abin da ya shafi ɗaya daga cikin waɗannan ya shiga uku waɗannan su ne abin da bawa zai ƙoƙarin fara kiyayewa a matsayin guzurin da zai tattala domin zaman shi a lahira guzurin lahira ba kamar guzurin duniya ba ne da zaki bude jaka kina zubawa ai guzurin lahira wasu abubuwa ne masu yawa da aka ce ki yi da wasu masu yawa da aka ce kar ki yi in kika kiyaye waɗannan abubuwa sai allah maɗaukin sarki ce to ga fatawa wannan ita ce ta yarda da ni to ko a yau ranar lahira ni ma zan mata kyautan da sai ya yarda da ita allah maɗaukin sarki ya yarda da mu basirin bi zamanihi dole ne mutum ɗan adam mai hankali da tunani da hangen nesa da yake son ya tattalu guziri domin tunkarin gidan lahira ya zama mai basira da hangen nesa gane da irin zamanin da yake ciki mutum ya zama mai kan gado da irin mutanen da ke tattare da shi da abubuwan da ke kaiwa da komowa ya san fa jiya ba yau ba ne mutum ya zama mai kan gado akan duk abubuwan da zai aiwatar wa fasadi ahalihi kuma ya lura da yadda mutanen duniya a yau suka samu kansu a yanayi lalacewa da tambadewa da yanayi na fitsara saboda ya taka tsantsan a karan kanshi sannan ya taka tsantsan ga waɗanda yake tarbiyyantansu fa huwa yuhadhdhiruhum ala dinihi ya ƙoƙari ya taka tsantsan game da su waɗannan da suka lalace sakamakon juyawan zamani domin kasse tasiri dangane da gudanar da addinin shi duk wani yanayi na bida'a da son zuciya da miyagun al'adu da za su iya kurno su zo su ɓata maki addinin da allah maɗaukin sarki ya sa shine ismatu amrik to ke taka tsantsan da wannan muqbilan ala sha'anihi mutum ya ƙoƙari ya iya da kanshi ya fuskanci sha'anin gaban shi daka rawan wasu ba naki ne. mahmuman bi islahin ma fasada min amrihi ya ƙoƙari ya sa himma da ƙwazo mutum ya zage dantse wurjan jan ya ga ya gyara duk abin da ya lalace na al'amarin shi na ɗabi'a ne alaƙan shi da wasu ne shin mu'amalan shi ne wanda yake tsakanin shi da waɗanda suka fi kowa kusanci da shi ya tabbatar ya gyara wannan hafizan lissanihi ya zama mai tsara harshen shi ba komi ne kawai kika ga dama sai ki ta faɗi ba ba komi ne kika ji na labari an baki ko kin karanta sai kin zo kin bayyana shi ba kafa bil mar'i ithman an yuhaddatha bi kulli ma sami'a ya isa mutum ya tara hamshakin laifi ya zama duk abin da ya ji sai ya bada labarin shi mumayyizan li kalamihi duk maganan da zaki to ki kokarin tacewa da tantance shi mun gano wannan da kyau ko ba komi ne komun gaskiyan al'amarin ko da ke aka yi abin a wajen ki za ki kai to yanda yake sai kin ba da labarin shi ba mun gano wannan da kyau ko sai kin rika tacewa da kuma tantancewa ki salli kulli makalin makal kowane waje akwai irin maganan da ake yi sannan li kulli makalin makal kowace magana za ki yi ki nemi wajen da ya dace ki yi ta in ta kallama in ya zama lallai sai kin buɗe baki kin yi magana ta kallama bi ilimin to maganan naki ya zama cike yake da ilimi ya zama an mai kawa da ilimi a bisa jagorancin littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iza ra'al kalama sawaban shi ma maganan in za ki yi sai kin auna kin ga shin maganan ta dace a yi ta irin wannan wajen a irin wannan yanayin ya cancanta ki irin ki. ki furta irin wannan maganan in e to sai ki wa iza sakata in a ma'aunin ki kika auna cewa bai cancanta wa bai dace ba a yi magana irin wannan yanayin to sakata bi ilimin ki shiro a bisa jagoranci na ilimi mun gano wannan da kyau ku shine idza kana sukutu sawaban in shirin shi ya fi dacewa akwai abin da zai faru ƙiriƙiri ya dace ya cancanta ki magana amma maganin ki a irin wannan yanayi sai kuma ya zama ba alheri ba ne to in haka ne sai ki ja baki ki shiru kar ki ce komi kar ki furta komi wannan shi ya fi dacewa kuma shi ya fi cancanta irin wannan yanayin kun fahimci wannan da kyau ko kalilin haudu fi ma la ya anihi mutum ya zama matuƙa ya karanta shiga cikin abin da babu ruwan shi min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya alayhi. yana daga cikin abin da ke bayyana cewa musuluncin ki mai nagarta ne duk abin da babu ruwan ki to kake shiga ciki ya khafu min lisanihi ashadd ma ya khafu min aduwihi dan adam ya rika jin tsoron abin da harshen shi ke giggirbo mai sama da yadda yake jin tsoron makiyin shi da ke neman dukiyan shi ko rayuwan shi ki hankali da abin da bakin ki yake jawo maki annabi ya ce mafi yawan abin da ke kifa mutane su kalli wuta a kifa fuskansu a garwashin jahannama ya ce girbe-girben bakinsu ne duk abin da zuciyanki ta riya kina cikin farin ciki ko bakin ciki kina cikin zargi ko cikin aminci kawai sai ki farta ki faɗi wannan zai iya zama makin matsala a duniya da lahira ya habisu lissanihi ka hafsihi li aduwihi zai kokarin tsare harshen shi irin yadda yake daukan tsaro ga makiyin shi ya sanya windo mai karfi ga boglaproof mai karfi ga kofa mai kwari da mukulli kwakwara saboda tsaro ga makiyi kar ya zo ya hauro ya cimma ya cutar da shi to haka ya kamata ki tsare harshen ki domin kada ya ja miki matsala a duniya da lahira ki shiga bala'in da ba za ki iya kwatan kanki ba liya amina min sharrihi wa sharri aqibatihi saboda mutum ya kiyaye kanshi daga sharrin harshen shi da kuma sharrin abin da zai iya biyo mai baya kalilu dhahik dole ne ki zama mai karanta dariya ba komi aka buɗe baki aka faɗi za ki ɓara baki kina ƙyaƙyacewa ba mimma yadhaku minhu nas cikin irin abubuwan da mutane suka mai da shi abin dararraku lissu'i akibati dhahik saboda irin mummunan abin da dariya ke sabbaba ma mai yawan shi in marra bi shay'in mimma yuwafiqul haqq idan wani abu ya taso daga cikin abubuwan da ya dace ya cancanta kya iya yin dariya to tabassam a nan abin da ya fi dacewa a matsayin ki na mai natsuwa da hankali da tunani da hangen nesa da sanin ya kamata shine sai dai ki murmushi kadai yakrahul mizah lallai mutum ya kyamaci gardar dami haufan minan la'ib domin kada wannan ya kai shi zuwa ga karkatuwa zuwa ga abin da yake wasanni ne irin wasan zage-zage da kanawa katsinawa da gobarawa wasanni tsakanin katsinawa da nufawa wasa tsakanin suwana da suwa ne mutum ya taka tsantsan da wannan fa'in mabiha in ya zama ba makawa mutum su yi irin wannan wasan saboda al'amarin dan adam rai sai da ban iska kala hakan in mutum ya bude baki zai magana ya faɗa abin da yake gaskiya ne banda ƙarya banda kintace faɗi banda sharri da kuma ƙage ba sitil wajihi mutum ya zama mai shimfiɗa fuska ne ɗayyibul kalam duk maganan da zaki ki auna ta ki gani shin ya za ta fito ki za ta yi daɗi a sanda kike furta ta kuma ta daɗa da zuciyan mai sauraron ki in haka ne ki la bahu nafsahu bima fihi kar mutum ya tsaya yana ko zuzuta kanshi yana yaban kanshi ga irin baiwan da Allah ya mashi fa kaifa bima laysa fihi to ina ga kuma mutum ya je yana yaban kanshi ga abin da shi Allah maɗaukin sarki bai mai baiwan wannan abu ba yuhaddiru nafsahu an taglibuhu alama ta hawa mimma yasqutu maula lallai wajibi ne mutum ya tsare kanshi ga irin abin da son zuciya za ta ja shi ya aiwatar ga abin da zai kusa ta allah mahalicci ki ji zuciyanki ya ɓaci kin shiga damuwa sai wannan ɓacin rai da damuwan ya zira ki ki je ki wani abu abin da zai ɓata ma mahalicinki kar ki sake ki wannan duk yadda kike cikin farin ciki da annashuwa da jin aminci da gamsuwa kar ki sake ki aiwatar da abin da zai fusata mahalicinki duk waɗannan abubuwa suna daga cikin abin da bawa zai tattale su a matsayin guzurin lahira la yartabu ahadan karki zama da ke da wasu kuna gulma da giba cin naman wasu kuna aibata su a bayan idansu ko da ko abin da kuke zargin su suna aikatawa wala yuhaqqiru ahadan kar ki saki ki tozarta ki kaskanta ki wulaƙantar da wani wannan nan ko da kina sama da shi wala sabba ahadan karki ki saki ki zagi wani domin zagi annabi ya kira shi da cewa fasikanci ne kuma mumini baya zagi baya tsinuwa baya la'anta wala yush, bi musibatin kuma karki sake ki ɗabi'antu da ɗabi'a na yin farin ciki da annashuwa a lokacin da musiba ta saukan ma wasu wasu nan ko ko da maƙiyanki ne kakki farin cikin wai musiba na ambaliya musiba na amai da gudawa annoba ta afka ma garinsu ko musiba ya afka ma wani makiyanki na gobara ko rashi ko haɗari kakki sake ki wannan wala yan bage ala ahadin bai dace ga wani wala yabghi ala ahadin kake kuskura ki zalunci ki cuta ki algushu ki dan makala mudu ga wani wannan nan ko kowa ne ne ba wala ya hasuduhu kake sake ki hasadan wani wala yusi'u dhanna bi ahadin kake rika munan zato ga wani illa liman yastahiqa sai ga wanda ya cancanci wannan munan zaton a bisa ana da yaƙinin abin da yake aiwatarwa ya cancanci na zato gare shi domin al'umman annabi da addinin allah su kubuta daga sharri da makircin shi yuhassiru bi ilmin in zaki hassada ki hassada da ilimi shine allah madaukin sarki yi wani baiwan ilimi yana aiwatar da ilimin a bisa tsarin da annabi ya ce allah madaukin sarki ya ce a yi to sai ke hasadan ina da ma ke ma ke samu irin wannan dan ke ma ke aiki irin nawa ne ba wai ke hasadan ina da ma na gushe na ke samu ba waya dunnu bi ilmin in za ki zato to ki zato a bisa ilimi waya ta kallamu ma fil insan min aibin bi ilmin in za ki magana dangane da wani mutum saboda wani aibi da yake ɗamfara gare shi to ki magana a bisa ilimi wa yaskutu an haqiqatihi ma fihi bi ilimin in za ki shuru game da hakikan ɗabi'a da yanayi da halin da wani yake ciki to shirin na ke kasance kin yi shi ne a bisa tsari na ilimi faƙar ja'alal qur'ana wa sunna wal fiqh dalilahu hakika mutum ya sanya alkur'ani da sunna da fikihun musulunci a matsayin su ne jagorori gare shi ila kulli hulukin hassan ga kowane ɗabi'a kyakkyawa jamilun ɗabi'a kyakkyawa mai ƙayatarwa da ke burge al'umma duk wata ɗabi'a da za ki ɗabi'anta da shi to ki tabbatar tana da makanga tana da makara tana da matabbata da mashiga a cikin alkur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata na kwarai ki daina kwaikwayon ɗabi'un mutane da kuke rayuwa tare da su ɗabi'an tafiya ne ɗabi'an magana ne ɗabi'an mu'amala ne ki kwaikwayi naki ɗabi'an a bisa ilimin alkur'ani da sunna hafizan li jami'i jawarihi lalle mutum ya zama mai kiyaye dukkanin gaban shi ne amma nuhiya anhu akan duk abin da aka hane shi yin shi in masha in mutum zai tattaki mashabi ilimin tafiyan na ke kasance a bisa tsari ne na ilimi kakki zo kina tafiya ki harba kafa nan ki harba hannunan kina surutu kina ciye-ciye kina dararrako da tafe-tafe a kan titi kina tafiya kina ansa waya kina tafiya kina abubuwa waɗanda ba su dace ba wa in ka'ada ka'ada bi ilimin in kuma zama zaki ki zauna a bisa tsari na natsuwa da ilimi ba ki tsalle ki fada kan kujera ki zauna ki bubbude kafafu ki zauna kina abubuwa waɗanda bai dace ba ki tsaya ki nazarin su wane ne suke tare da ke wasu irin mutane ne su ɗannan ko kun gane wannan da kyau ko duk abin da za ki yi da ilimi yashtahidu liyasliman nasa min lisanihi liyasliman nasu min lisanihi yi kokari matukan kokari mutumin da yake son ya tattali guzurin da zai zauna lafiya a lahira ya kiyaye mutane daga sharrin harshen shi wa yadihi da kuma hannun shi almuslimu man salima na bilisani min lisanihi wa yadihi ki taka tsantsan ki zama musulman da musulmi yan uwanki za su kubuta daga sharrin hannunki da harshenki wala yajhalu kada mutum ya sake wauta kakki ma kowa wauta daga cikin bayan Allah fa in juhila alaihi in wani ya maki wauta halima to ki yi haƙuri ki sakankance cewa allah maɗaukin sarki zai maki sakayya ko ya baki ladan haƙurin la yadlim kar ki sake ki zalunci wani ko min yanda shi ya zalunce ki wa in zulima in ko aka zalunce ki afa ke ki afuwa kake ce ni in an man fa sai na rama ko min daren dadewa la yabgi kakki zalunci wa in ya alaihi in aka zalunce ki aka cuce ki aka ha'ince ki aka yi maki abin da ba daidai ba sabara to ki haƙuri because me ghairihi ta hanyar mutum ya kame fushin shi liyardi bihi liyardi rabbahu saboda ya yardar da ubangijin shi wa ya ghiza duwahu kuma duk yanda mutum zai yi ya ƙoƙarin husata makiyin shi mutawadi'un fi nafsihi yana mai tawalu'u da taka tsantsan a kan kan shi ta hanyar da maƙiyi ba zai ji daɗin zamantakewa da ke ba to ke haka sau da dama kuna yin abubuwa na shirme wane ya tabbata maƙiyi ne sai ki sakan mai mara ta yadda zai yi nasara a ki har ya rugurguza al'amuranki maƙi taka tsantsan ake da shi iza qila lahul haqqa qabilahu duk sanda aka faɗa maki gaskiya to ki marmaza ki karɓi wannan gaskiyan shin gaskiyan nan min sagirin shin ƙarami ne ya faɗi gaskiyan to ki ansa wannan gaskiyan aw kabirin ko kuma babba ne ya faɗi gaskiya to lalle ki ansa wannan gaskiya daga hannun shi kakkire nan mai gaya maki gaskiya wanda yake faɗin gaskiyar nan ko komin yadda ke ɗaukan shi da wulaƙanci ya talibar rifa'a lalle mutum ya nemi ɗaukaka minalla a wajen Allah madaukakin sarki la minal na kar mutum ya sake ya nemi ɗaukaka a wajen wani wanda yake daga cikin abubuwa ababen halitta ne ma lil kibir mutum ya ƙi girman kai a ran shi ha'ifan ala nafsihi minhu kuma ya taka tsantsan kar wannan girman kan ya riga kaiwa zuwa gare shi la ya ta'akalu bil qur'an kar ki mai da alqur'ani abin neman dukiya a ɗauke ki a gayyace ki je ki karatu domin wai ki samu kuɗi kina hadda ne domin kawai in an je musabaka ki samu wani abu wala yuhibbu an tafdi lahu an taqdi bihi al-hawa'ij kar ki ɗauki alkur'ani abin da wai za ki amfani da shi saboda bukatun ki da kullun su biya wala yas'a bihi ila abna'il muluk kar ki ɗauki alkur'ani wajen kai ziyara ga 'ya'yan sarakuna da masu mulki ki je ki masa karatu don ki samu abun duniya wala yajalisu bihil agniya kuma karki mai da kanki a matsayin don kin zan malama kina bibiyan 'yan siyasa kina bibiyan sarakuna domin ki samu abin hannunsu in kasaban nasa mina duniya kathir in mutane sun koma wawure-wawure suke don su tara abun duniya da yawa bila fikihin ba tare da tsari na addini da fahimtar addini ba wala basiratin ko kuma suna yin abun babu kan gado to ka saba huwal kalil ke ke kokari ki nemi dan kaɗan bi fiqhin wa ilmin ta hanyar a bisa tsarin da shari'ar musulunci ta tsara musulmi ya marmaza ya tara dukiya ta irin wannan yanayin kaki yaudari kanki ai wance tana da kaza wance ta samu kaza ke ma bari ki bi wannan hanyar ki samu kaza mafi yawancin 'yan mata sun shiga yanayi na fasikanci a yau don lura da cewa ƙawayensu wai sun samu wani abun duniya ta wannan hanyar na fasikanci kun gane wannan da kyau ko haɗarin da wannan yake ciki shine duk wanda ya ɗauki kuɗin shi ya baki kika ci wannan kuɗi ba a bisa cancanta ba to ki shirya ranar lahira sake shiga uku domin annabi yana cewa kullu lahamin na min haramin fannara aulabihi to ina ga ko wanda aka bata dukiyar saboda fasakanci ne wannan ta fi kowa shiga cikin matsala mafi girma allah ya kiyaye shi yasa ku iyaye da kuke ɗaura ma 'ya'yanku tallace-tallace ku yi hankali ai ta surutu wance gashi ta samu kaza wance gashi ta zama kaza ke ko a watan mata ce ke wane ne ke ta ta surutu har ƴaƴan ku je su sa da mazinata a gari nan kawai za a je a saida miki da kayan tallace tallace a kawo miki kuɗi saboda ke sa karya ce Allah ya kiyaye illa labisan nasan layyin in mutane suka sa tufafi mai santsi mai laushi mai tsada alfahir tufafin alfahari labisa huwa min alhalal ma yastaru bihi aurata ke ki nemi abin da yake halal ne wanda zai sirrace miki al'auranki maganan gasa maganan yayi anko waye ki tsirtar da kanki daga wannan shirman kuma gano wannan da kyau ko sai ki zauna lafiya baki azabtar da kanki ba in wusiya alaihi idan allah madaukin sarki ya sa kin samu yalwa wasa'a to ki salo yalwata ma kanki da duk wanda ke tattare da ki wa in amsaka anhu in ko Allah maɗaukin sarki ya rike abin bai baki ba amsaka ke ma ki kare ki kame ki kare mutuncin ki. kama bin kalil mutum ya zama yana da kana'a ga abin da yake ɗan kaɗan ne da ya samu fayakfihi wannan sai ya wadatar da ki wa yuhaddiru an nafsihi min ad-dunya ma yutghihi duk abin da zai sa maki dagawa da jin alfahari da nuna isa a wannan rayuwa ta duniya to ki nisanci wannan abun ba'ul wajibat mutum ya bi duk abin da aka wajabta mai a cikin alkur'ani da sunna ya kula ta'ama bi ilmin in mutum zai nemo abin da zai ciye ya ciyar da iyalin shi to yi wannan nema a bisa ilimi wa ya akulu bi ilimin in za ki ci abinci da duk wanda a da a ana shi yake a hannunki ki tabbatar ya ci a bisa tsarin ilimi tun daga yanayin zaman hannun da za a ci abincin da shi addu'an da za a yi farko da ƙarshe da yanayin da za a ci abincin ya zama an gudanar da shi a bisa tsari ne na ilimi wa ya shi bi ilimin in kuma zai sha abin sha to ya sha da ilimi waya namu bi ilmin in za a kwanta kwanciyar bacci kuma a kwanta a bisa tsari na ilimi wayo jami'u ahalahu bi ilmin kuma duk wanda zai mu'amalanci iyalin shi mu'amala irin na jima'i to ya a bisa ilimi wa yashabul ikhwani bi ilmin kuma duk wanda zai mu'amalanci yan uwa danginki na kusa ko na nesa ƙawaye na jikinki ko ƙawaye na nesa to ki mu'amalance su da ilimi ya zuruhun bi ilmin in kuma za ki ziyara ki ziyara a bisa tsari na ilimi ki sanar kafin zuwa ki je ki bar inda kika je tun ana bege ana son zuwanki ba ki je ki yi ni gidan mutane su kosa ki tafi ko ki je ki kwanaki da sauransu ba ba irin wannan shirma mun gano wannan da kyau ko duk abin da za ki yi da ilimi kuma tun a farko mun gabatar maki ki zama mai basira dangane da irin zamanin da kike ciki wa yasta'gunu alaihim bi ilmin in zaki nemi izinin mutane ki nemi izini da ilimi wa yusallimu alaihim bi ilmin in zaki sallama ki sallama a bisa tsarin da ilimi ya ce wa yujawiru jarahu bi ilmin kuma ki makotaci makociyarki da makotaka irin na ilimi yalzimu nafsahu birru walidaihi mutum ya tarsa sama kanshi yi ma iyayen shi cikakkiyar biyayya a bisa tsarin da musulunci ya ce a yi da lahuma janahahu lalle mutum duk wani matsayi da yake kai tun daga shugaban ƙasa har zuwa hamshakin mai kuɗi shin sarautan gargajiya ke gare ki ko ko allah maɗaukin sarki ya miki fice da ƙwazo ne na ilimi to a gaban iyayenki ki ɗauka ke ba kowa ba ce wa hafid lahuma janaha dhilli minar rahama ki ƙasƙantar da kanki a gaban iyayenki ki ɗauka ke ba kowa ba ce wa ya sautihi ma sautahu lokacin da iyaye suke magana in za ki magana da su to sautin ki ya zama ƙasa ƙasa sosai a kan nasu kuma ki lausasa wannan sautin wa yubaddila lahuma malahu dukiyin da kika mallaka gaba ɗaya ki kashe shi domin kulawa da martaba da mutuncin iyaye wa yanzuru ilaihima bi ainihin waƙar. in kuma za ki dubi iyayenki ki dubiye su da ido na girmamawa na mutuntawa na ƙauna warrahama da kuma tausaya masu yada ulahuma bilbaka kima iyayenki addu'a da wanzuwa da zaman lafiya duniya da lahira wa yashkuru lahuma indal kibar sannan ki rika gode ma iyayenki a lokacin da kika girma kina masu addu'a da fatan alkhairi domin su ne suka haife ki kuma suka tarbiyan ki har kika kai inda kika kai har kika samu abin da kika samu la yadda jiru ma wala huma in ista'ana bihi ala ta'atin ana kar karki sake kima iyayenki tsawa karki abin da zai zama tozarci ne da wulaƙanci ga iyayenki idan suka buƙace ki ka aikata abin da yake saban allah ne to karki sake ki bi wannan abun amma in suka neme ki cewa ki agaza masu kan biyayyan Allah to ki taimake su wa in ista'ana bihi ala ma'asiya inda iyayenki za su umarce ki ki aikata abin da yake sabo ne lam ya inhuma ki taimake su akan haka wa rafiq ma amma kuma lalle ilalla gare ki ne ki tausasa musu koda ko sun bijire ma dokokin Allah duk lokacin da iyayenki suka nemi ki masu wani abun da ya saba ma Allah to ki fuskance su da ladabi wajen nuna masu ba za ki wannan abun ba kuma ki masu ladabi liyar ja'a an kabihin saboda su bar wani ɗabi'a ko wani yanayi da suke mummuna ma a rada gwargwadon abin da kike nufin canza su daga ɗabi'an da suke mara kyau wata anan in iyayensa suna aikata abin da ya saba ma Allah da zagi take fuskantar su da tsawa da cin mutunci da wannan kina lalata lahiran ki ne biyayyan su to wajibi ne gare ki saboda Allah ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana mimma la yuhsinu bihi ma fi'ila cikin abin da kike ganin kai la yuhsinu bihi ma fi'ilahu ke kina ganin aiwatar da wannan abin da suke ba abu ne mai kyau ba to ki bi da sanin ya kamata ya silar rahim lalle mutum ya zama mai sadar da zumunta wa yakrahul kafi'a kuma mutum ya nisanci yanke zumunta man qata'ahu lam yaqta'ahu duk wanda ya yanke maki zumunta kar ki sake ke ki yanke mai zumunta man asallaha fihi a Allah fihi duk wanda ya saba ma Allah ta hanyar ki to ke kuma ki bi Allah ta hanyar shi mun gane wannan da kyau ko yana saban allah ne ta hanyar kinki ba a bisa dacewa da cancanta ba zagi da cin mutunci da batanci sharri da gulma da annimimanci yake a kanki ke kuma in kin ji sai ke bi allah ta hanyar kaura kai da yafiwa da tura mai aniyan shi yashabul mu'minina bi ilimin duk sanda zaki abotaci muminai to ki abotace su da ilimi annabi ya ce la sahib illa mu'minan wala ya'kul illa wala ya'kul ta'amaka illa takai wa ya jalisuhum bi ilimin duk wanda za ki zauna da shi ki zauna da shi a bisa zama na ilimi man sahibahu fa'ahu duk wanda ya abotace ki ya makutace ki ya zauna da ke to ya samu amfani tattare da ke ki amfanar da shi na ilimi da hikima da koya mai yadda ake zamantakewa da al'umma hasnul majalis saliman jalasahu ki kyautata zamantakewa ga duk wanda ya zamantakewa da ke in alima ghairahu rafika bihi duk lokacin da in allama ghairahu in zaki ilmatar da wata ko wani to ki tausasa wajen karantarwa domin wani yana da nauyin fahimta la ya anifu man a haɗa kakki zama mai kaushin hali da ɗabi'a ga wanda ya kuskure wala ya rafiqun min umurihi duk wanda ya zauna tare da ke ke mu'amalantan ki na kasuwanci ne ko na tafiya daga gari zuwa gari ne to karki abin da zai munana mai ko ki gwasale shi saburun ala ta'alimul khair ki zama mai juriya dangane da karantar da alkhairi ya anus bihil muta'allim wanda mai koyan ilimi a wajen ki zai zama ya natsu da ke wa ya bihil majalis kuma duk wanda yake halattar majalisin to zai zama yana farin ciki dangane da halattar wannan majalisi din mujalisatuhu tufidu khairan duk wanda ya zamanta kewa da ke to ya fa'idanta da alkhairi mu'addibun lima jalasahu bi adabil qur'ani was sunna duk wanda ya mu'amalance ki to ki ladabtar da shi da ladabi irin na alqur'ani da sunna idza usiba bi musiba fal qur'an was sunna fihi mu'addiban duk sanda musiba ya same ki to akwai maganin wannan musiba cikin alkur'ani da hadithi shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yuhaddinu bi ilmin in zaki bakin ciki to bakin cikin ya zama a bisa jagorancin ilimi wa yabki bi ilmin in kuka zaki ki kuka a bisa yanda shari'a ta ce ki wa yasbi bi ilmin sannan duk abin da zaki tare ki tare shi da ilimi wai ta tsaharu bi ilmin in zaki tsarki tun daga tsarki na ba haya ne fitsari ne haila ne biki ne duk wani abin da zaki alolanki da duk abin da yake na tsarki ne a shari'ance kake da jahilci ki da ilimi wai salli bi ilmin in zaki sallah sallan nan ta zama kin yi ta ne a bisa ilimi ba mun gada ba wai zakki bi ilmin in zaki zakka ki zakkan nan a bisa tsari na ilimi wa ya tasaddaku bi ilmin in sadaka za ki bayar to ki ba da wannan sadaka a bisa ilimi wa ya sumu bi ilmin in za ki azumi azumin naki ya zama kin gudanar da shi a bisa ilimi wa hujja bi ilmin in hajji za ki ki hajji a bisa tsari na ilimi wa ya jahidu bi ilmin in kuma jihadi ne mato jihadin ya kasance a bisa tsari na ilimin addini wa yaktasibu bi ilmin in za ki kasuwanci duk yadda ke bukatan ki nemi kuɗi to ki yi sha bisa tsari na ilimin addini wayan fiku wayan basitu fi umurin bi ilimin duk abin da za ki ciyar da yadda za ki yalwata ma al'umma ki sadaukar masu da lokacinki ko dukiyanki ko wani abu naki to ki yi a bisa yadda ilimi ya tsara cewa a yi wayan kabidu an ha bi ilimin in za ki rike kuma ki hana wa mutane wani abin mallakanki to ki yi abin da yanda ilimi ya ce ina bata mun gano wannan da kyau la ta ji alyadaka magalulatan ila unuqika wala tabsitaha kullal basti di yanda mutum zai tuyi kokari yayi a bisa yanda ilimi ya ce kad addabahu alquran wa sunna hakika alqur'ani da sunna sun ladabtar da mutane yanda mutum zai gudanar da duk waɗannan tsarin rayuwar shi wa ya tasaffaha alquran li yu'addiba bihi nafsa mutum ya rika buɗe alkur'ani yana karantawa yana nazari yana tadabburi domin ya iya ladabtar da kanshi da ladabi irin na alkur'ani la yarda min nafsihi an yu'addi ma faradallahu alaihi bi jahalin kada mutum ya yardan ma kanshi ta hanyar aiwatar da duk wani abin da Allah madaukakin sarki ya yi umarni ya farlanta a kan shi ya gudanar da wannan abu ta hanyar jahilci karja alal ilma wal fiqha dalilahu Allah madaukin sarki ya sanya ilimi da fahimtar addini su za su jagoranci mutum zuwa ga aiwatar da abin da Allah yake so ila kulli khairin za su sada mutum zuwa ga dukkanin alkhairi in darrasa alqur'ana da bi hudur fahmin wa aqalin duk sanda zaki darasci alqur'ani ko za ki zauna inda ake tafsirin alkur'ani to ki kawo fahimtanki ki tara hankalinki da tunaninki waje ɗaya ma'ana bakinki ya shuru ki daina magana ki karkato da tunaninki da saurarenki wajen da ake isar maki wannan saƙo na allah wannan yana daga cikin guzar lahira himmatuhu iqa'ul fahimi lima alzamahu allahu min itba'i ma amara wal intihai amma naha dole ne gare ki himmanki ya kasance ƙoƙarin fahimta dangane da abin da allah maɗaukin sarki ya lazumta maki na yi ko bari lesa himmatuhu mata ahtimus sura kar ya kasance in kina koyon alkur'ani ki, wai yaushe zan gama wannan sura himmatuhu manasta matastagna billahi an hinna mata akuna minal muttaqin kar tunaninki kullum na gama wannan ayar wancan suran na haddace kaza alfahari ɗauka ba wannan ne himmanki ba himmanki wajen karatun alkur'ani shine yaushe ne zan zama daga cikin bayan allah masu tsoron allah mata a kona min yaushe zan kasance da cikin bayan allah masu kyautatawa mata a kona min yaushe zan zama daga cikin bayan allah masu dogaro ga allah mata a kona min alhashi'in yaushe zan zama daga cikin bayan Allah masu khushu'i mata akuna min as-sabirin yaushe na zama daga cikin bayan Allah masu haƙuri mata akuna min as-sadiqin yaushe ne ko ni zan zama daga cikin bayan Allah masu gaskiya mata akuna min al-khaifin yaushe zan zama daga cikin bayan Allah da zuciyarsu ke cike da tsoron Allah mata akuna min rajihin yaushe zan zama daga cikin bayan Allah masu fatan yarda da ɗaukaka gafara da jin kai na Allah madaukin sarki mata azhadu fi duniya yaushe zan zama bawa mai cike da zuhudu da taka tsantsan dangane da al'amarin duniya mata argabu fil akhira yaushe zan zama daga cikin bawa wanda yake mai da kwaɗayin shi gaba ɗaya dangane da al'amarin lahira ne mata atubu min dhunub yaushe zan zama daga cikin bayan da ke tuba dangane da zunuban da suka aikata mata a'rifun na'am yaushe zan zama daga cikin masu sani da tabbatar da ni'imar Allah almutawatira ni'iman da Allah Maɗaukin sarki ya mana gata nan birjik mata ashkuruhu alaiha yaushe zan zama daga cikin bayin da suke mika godiya ga Allah Maɗaukin sarki dangane da ni'iman da ya ni'imtar da su mata aqalu Anallahi khitab yaushe zan fahimci zancen da Allah Maɗaukin sarki ya zantar da bayi a cikin alkur'ani mata afqahu ma atlu yaushe zan zama na fahimci abin da nake karantawa na alkur'ani da sunna fahimta a bisa fahimtar da annabi da sahabbai suka yi mata aglibu nafsi alama ta hawa yaushe zan rinjaye zuciya na dangane da abin da zuciyan ke ɗarsa samin na abin da yake son zuciya ne mata o jahiri fillahi haƙƙal jihad yaushe zan yi kokari da kwazo wajen bin Allah kokari da kwazo a bisa tsarin da Allah yake so mata ahfazu lisani yaushe zan zama mai tsare harshe na mata aghuddu tarafi yaushe zan zama daga cikin masu rintse gani kar ido na yarka hango da kallon abin da shari'a ta hana mata ahfazu farji yaushe zan tsare al'aura na daga abin da Allah ya hana mata uhasibu nafsi yaushe zan zauna in makai na hisabin keke da keke dangane da abubuwan da na aiwatar na saɓu da na da'a mata a atazawwat yaushe zan yi guziri liyomil ma'adi saboda ranar da zan je in tunkara allah ya man hisabar rayuwa na ɗungurungun ɗinta mata a kona anillahi radiyan yaushe zan zama yardajji ga allah maɗaukin sarki mata a kuna billahi wafiƙa yaushe zan zama amintacce yardajje a wajen mahalicina mata a kuna bizzajirar ƙur'ani muta'iran yaushe zan zama mai taka tsantsan da nisanta dangane da abubuwan da alƙur'ani yake hanawa in wa'azanta da wa'azin alƙur'ani mata a kuna bi an zikir ghairihi mushtagilan yaushe zan zama na shagala da ambatan alƙur'ani duk abin da ba alkur'ani ba hirace-hirace kaɗe-kaɗe raye-raye waƙe-waƙe fina-finai in kasance na nisanci waɗannan abubuwan mata uhibbu ma a habba yaushe zan so abin da allah maɗaukin sarki yake so mata abgadu ma abgada yaushe zan ƙi abin da allah maɗaukin sarki ke ƙi mata an sahalillah yaushe zan ma allah nasiha ta hanyar yin abin da ya ce in nisanci abin da ya hana yaushe zan zama mai kiran mutane zuwa ga su dokokin Allah yaushe zan zama mai umarni da kyakkyawa in hana mummuna mata akhlisu lahu amali zuwa yaushe ne kai zan samu kaina cikin waɗanda suke tsarkake ayyukansu ga Allah kaɗai mata aksuru amali yaushe zan taƙaita gorace-gorace a duniya guri na ya kasance shine neman yardan Allah mata ata habu liyomi mauti zuwa yaushe ne zan fara shiri da tattali don gani da zuwa ranar mutuwata mata ghayyaba anni ajali wa qad anni ajali hakika ajali na da ranar mutuwa na an ɓoye man ban sani ba mata a amara kabari yaushe zan yi abin da zai rayar da ya inganta kyauta da kabari na mata ofakir fil maut yaushe zan zama mai yawan tuna mutuwa wa shiddatihi da tsanance tsanancen da yake biyo bayan mutuwa mata ufakkiru fi khalwati ma'a rabbi yaushe zan zama mai keɓewa ni kaɗai ina tuna girman ubangijina ina karanta littafin ubangiji na idanuna na zubar da hawaye saboda tsoro da firgici don gani da abubuwan da nake tunkara mata ufakkiru fil munqalib yaushe ne zan zama mai tunani dangane da abin da zai iya kaiwa da komowa mata uhadduru mimma ne min rabbi yaushe zan tsoraci abin da ubangiji na ke tsoratar da ni min narin daga wata irin wuta harruha shadidun zafin wutan mai tsanani ne ƙaharuha ba'idun zurfinta mai nisa ne a amkuha tawilun sannan kuma fadinta ya kai matuka wajen fadi la ya mutu ahaluha fa yastarihu yan wuta ba za su mutu ballantana su huta wala tuqalu kuma ba za a ce masu athartum ku samu ku bishi ku rufinta ku kare ba ku ba wala tarhamu ibratuhum duk abin da suka ce mun gane Allah mun ɗau iza izina ba za a taɓa jin kansu ba ta'amuhum zaqum abincin yan wuta zaqum ne wa sharabuhum alhamim abin shan ruwan su tafasasshen wuta ruwa ne na jahannama kullama najdat juluduhum duk sanda fatan jikinsu ya ɗaiɗaici duk sanda fatan ya kone ya rududdige baddalu juludan ghairaha sai a canza musu fatan da ba wannan ba liyadukul azab saboda su ci gaba da ɗanɗanan azaba nadimu yan wuta za su yi nadama haisu la yan human nadam a lokacin da nadama ba zai amfanar da su ba wa alal aidi za su tattauna hannayensu gaba ɗaya asifan ala ta kasirihin fi ta'atillah saboda damuwa saboda alhini na irin abubuwan da suka takaita ma kansu na bin Allah amma wannan ba zai amfanar da su ba wa rukubuhum ma'asillah za su ga damuwa da alhini da tausaya ma kansu domin sun je sun aikata abin da yake saban Allah ne ko damuwa ba sa yi faqala minhum daga cikin su akwai wanda zai ce ya laitani ya kai cona qaddamtu li hayati ina ma da nayi abin gari a sanda nake raye yanzu da na ci moriyan shi kakki saki ki samu kanki a lahira ki bada cewa kai cu ina ba ma na yi abin da zai amfanar da ni a yau wa ƙala ƙa'ilun daga cikin sako wanda zai ce rabbir ji'un allah ka mai da ni duniya la'alli a'malu salihan ko na aikata aiki nagari fi ma tarakt cikin ɗan jinkirin da za ka yi min wa ƙala ƙa'ilun mai magana daga cikin zai ce ya wailata ya wailana kai cansu ma li hadal kitab wannan wani irin littafi ne da la yughadiru saghiratan wala kabira karamin zunubi da babban zunubi bai barin su illa ahsaha sai ya kididdigo ya zo da shi domin tonin silili wa qala qa'ilun mai magana daga cikin zai ce ya laitani ya kai cuna lam attakhiz fulanan khalila me yasa an dauki wance a matsayin kawata me yasa na zaɓi wani a matsayin saurayina ta yaya na auri na ya zama shine mijina har ya zama shine uban 'ya'yan da zan haifa me ya kai ni na jefa kaina a cikin wannan bala'i da wannan musiba da wannan nadama kun gano wannan da kyau ku wa qala al minhum gayya daga cikin yan wuta za su ce wa wujuhum tataqallabu fi anwa'in min al-azab a lokacin ana kai su ana jefa su a nau'i iri-iri na azaba daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan faƙalu ya laitana za su ce kai canmu a ta'anar lahawa ta'anar rasul ina da ma a ce mun yi Allah da manzan Allah biyayya ina da ma a ce da aka yi mana wa'azi ba mu ce kawai malaman nan dama matsayin su kenan su ta damun mutane ba su son a huta su waye san abin da suke yi ma kai rabu da malaman nan kaza kaza kaza da mun sani da mun bi abin da suka ce suke suka gaya mana yanzu da mun zauna lafiya a rayuwar mu na lahira da yanzu ba mu da matsala kwata-kwata jama'ar annabi waɗannan bayanan kusan awa guda da suka wuce wanda muke zantar da ku ayoyin alkur'ani ne da hadisi gaba ɗaya markaɗaɗɗu a nan ba don komi ba sai don so nike su zame man a matsayin mukaddima a matsayin shimfiɗa da sharan fage na abubuwan da za mu gabatar ko waɗannan kaɗai kika tsare kika bi allah da su wallahi kin tattali guzurin da za ki zauna lafiya duniya da lahira mun gano wannan da kyau duk wani abu ɗaya da aka ce kiyaye akwai awai da hadithai da suke goyon bayan wannan abu in ko ba haka ba jikinki zai gaya maki ba ɗan ƙarami ba zaki ki nadama a lokacin da nadama ba zai maki amfani ba mun gano wannan da kyau ku domin lahira ba zuwa zaki ki ki noma masara buhu buhu ki aji ki ce wa in kika je lahira a rika markaɗa ana maki abu a ba zai yiwu ba mun fahimci wannan ba kuɗi za tara ko wasu suturu ki tafi lahira da su ba mun gano wannan da kyau ku inna khairu badi takawa mafi alherin guziri shine kiyaye dokokin Allah kuma waɗannan abubuwan da muka zayyana muku su ne fa abin da allah ya ce a yi ko a bari in kin yi ko kika bari shine za ki samu wancan yardan allah da ake neman a samu sai ki zauna lafiya ba tare da kin samu kanki a cikin wahala ba amma muddin kika juya ma abin da allah maɗaukin sarki yake so baya kika yi abin da kike so a bisa tsarin da zuciya ta tsara maki allah ya sai kin yi nadama a sanda nadama ba za ta tsina na maki komi ba mun gano wannan da ku kusan banzatan a cikin shimfiɗan nan an kawo abin da kila biyu ko uku wanda ba kina da matsalansu mun gano wannan da ku kila an ce ki kin ki ko an ce ki bari kin ki bari kin san babu kyau kina yi kuma ko damuwa ba ki yi kuma ba ki sani kullun garin Allah ya waye seconds ɗinki na agogo yana cinye maki mintunan ki na duniya ne mintin ki yana cinye maki awoyin ki ne awoyin ki suna rage maki kwanakan ki ne in kika kwana ko yana rage maki watannin ki ne kina hada adadin watanni ya cinye maki shekara kina shekara ko ya cinye maki adadin rayuwan ki ne kullum kina ƙara matsan lahira ne kina ba duniya baya in baki shirya ba to za ki sha mamaki a lokacin da za ki rena kanki mun gane wannan da kyau ko kuma a yau in akwai wanda za a ce marma zai kintsa ai ina ganin ba kaman ya mace wanda duk halin duniya an gama dorawa a kanta mun gano wannan da ke ku abubuwan da kike nema abubuwa ne wanda ba sa samuwa haƙuri ne kike yi kaɗai to ki haɗa wannan haƙurin da bin Allah in kika bi Allah kamar yadda Allah yake so Allah zai sassauta maki anan in Allah ya kulle maki rijib anan to ranar kiyama zai buɗe maki ki tsaya ki auna rayuwa ki gani yadda ke ganin rayuwa babu daɗi yanzu don allah ki auna rayuwa da waɗanda musulmi ne yan uwanki yau a garin somaliya rayuwar naku iri ɗaya ne kin fi su menene ba abin da kika fi su amma kuma allah maɗaukin sarki ya sa su a halin da suke ciki saboda ya jarraba su isa baiwar allah ki bi allah duk abin da yake takama da shi wani yana takama da abin da ya fi shi in dukiya ne ke sa ki ɗagawa ko wanda ya biki kuɗi kuma kafiri ne in ilimi ne in wayewa ne in girman iyaye ne da koma menene ko waɗanda suka fi ki to allah ya maki abin da ya fi nasa shine musulunci da imani sai ki haƙura ki mika al'amarin ki zuwa ga allah ki taka tsantsan akan waɗannan abubuwa allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu in allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu ji madaran wannan muhadara da izinin allah muna yin addu'a na musamman ga amarya halima da angonta allah madaukin sarki ya masu albarka ya zaunar da su lafiya ya yaukaka arziki a tsakaninsu ya saka ma iyayensu da alkhairan duniya da lahira waɗanda su kuma ba samu auren ba daga cikin 'yan mata da zaurawa allah madaukin sarki ya ba su mazaje na kwarai waɗanda kuma suka yi auren allah ya zaunar da su lafiya ya sa masu albarka a cikin rayuwar iyalinsu gaba ɗaya ya ba su abin da za su ce su sha su su tara su taimaka ma addini da al'umman annabi fasbanaka allahumma biyan duka shaida la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum mu tuba daga abubuwan da muka wanda ba daidai ba Allah ya karɓi tuban mu ya saka mu daga cikin bayan shi